jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voa shi na wannan mace kuma da karshe a wannan rana ta laraba da fatan an yi cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duna kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu waɗanda suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan su kuma akwai shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan za mu kawo muku shirin nan na kisoshin rayuwa bayan ko muna tafe da shirin nan na shiryar alkur'ani wanda shi zamu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su idan har da sauran lokaci za mu duba su daga cikin kanan labarai sai mu yi bankwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saurara amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba biyu ga watan nuwamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da bakwai ga watan rabi'u thani na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan nuwamban shekara ta 1916 hussein bin ali alhashimi wanda aka fi saninsa da sharif makka ya shiranta kansa a matsayin sarki a kasashen larabawa kafin haka da sharifu makka gwamnan lardin hijaz ne wanda ya hada da biranen makka da madina karkashin daular usmaniya amma daidai lokacin daular usmaniya take yaƙi da kasashen kawance a yakin duniya na ɗaya turawan ingila sun ingiza shi yayi wa daular usmaniya ta turkawa ta waye inda suka yi masa alkawalin cewa za su amince masa ya zama sarkin hijaz wato makka da madina bayan nasarar da turawa suka samu akan daular usmaniya turawan sun zaɓi 'yan gidan ala sa'ud waɗanda suka taimaka masu wajen ƙwace iko da hijaz da suka haɗa makka da madina da masu yankuna na najad inda suka kafa sabuwar ƙasa wadda ta haɗa hijaz da najad sa kuma saka mata sunan saudiya da sunan iyalan gidan ala sa'ud waɗanda suka taimaka ma turawan ingila 'yan mulkin mallaka wanda kuma har yanzu iyalan wannan gida ne suke iko da ƙasar ta saudiya. masu ware kusan cewa shekaru 73 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan nuwamban shekara ta 1949 kasar indonesia ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan holland bayan mulkin mallaka na tsawon shekaru 350 tun a cikin watan agustan shekara ta 1945 ne dai mutanen kasar indonesia suka shiga yaƙi da turan holland karkashin jagorancin dr ahmad sukarno bayan shekara hudu ana fafatawa alatilas turawan suka amince suka bai wa indonesia yancin kanta sai kuma bayan samun yancin kai an zaɓi ahmad sukarno a matsayin shugaban ƙasar indonesia na farko ƙasar indonesia da tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan biyu sannan kuma a halin yanzu tana da mutane da yawansu ya haura miliyan 270 kuma kashi 89 cikin 100 na mutanen kasar musulmi ne indonesia tana da tsibirai masu tarin yawa wanda yawan su ya haura dubu daya wanda kuma su ne suka haɗu suka yi ƙasar indonesia.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 da biyar.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 To da farko ga mahimman kanan labaran. Rasha ta sanar da komawa cikin yarjejeniyar fitar da tsabar abinci daga Ukraine. Taron kasashen larabawa ya nuna damuwa game da rarrabuwar kai da ake fuskanta tsakanin kasashe mambobin kungiyar. Hukumar kula da Ilimin kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa da yadda ba a hukunta masu kashe 'yan jarida. yanzu ga cikakkun labaran. Ƙasar Rasha ta sanar a wannan laraba da komawa cikin yarjejeniyar ta tanadi fitar da tsabar abinci daga Ukraine bayan da ta samu tabbaci a rubuce daga Ukraine na kaucewa duk wani aikin soji a hanyoyin fitar da tsabar. Wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Rasha ta fitar a ta manhajar ta ta Telegram ta ce garantin da ta samu kawo yanzu daga Ukraine da alama ya wadatar hakan ya sa ta koma a aiwatar da yarjejeniyar. a ranar asabar ta gabata ce rasha ta sanar da janyewarta daga yarjejeniyar tabbatar da fitar da tsabar abinci daga ukraine bayan wani harin jiragai marasa matuka da aka kai kan wasu jiragen ruwan kasar a gabar ruwan yankin ukraine rasha ta kuma zargi ukraine da haɗin gwiwar birtaniya da kai harin na ranar asabar da ta gabata an buɗe taron shugabannin kasashen larabawa wanda shine karo na farko cikin shekaru uku a ƙasar algeria taron da ke zuwa a daidai lokacin da ake fuskantar rabuwar kawuna tsakanin kasashen kan rikice da da ake fama da su a yankin musamman a Siriya da kuma Libya da kuma yadda wasu kasashen ke daɗa kusantar Isra'ila. Wannan shi ne taro na farko a wannan matakin na ƙungiyar kasashen Larabawan wace ta haɗa kasashe biyu tun bayan taron da aka yi a watan Maris ɗin shekarar 2019 a Tunusia kafin barkewar cutar COVID-19. shugaban kasar algeria mai karbar bakuncin taron abdulmajid tebun ya shaidada a lokacin bude taron cewa ana gudanar da shi cikin wani yanayi na rikice-rikice da ake fama da su a shiya-shiya da na kasa da kasa musamman a kasashen larabawa tun bayan taron kolin na kasar tunisia da dama daga cikin mambobin ƙungiyar kasashen larabawan waɗanda a tarihi suka sanya goyon bayan falastinawa da kuma yan allah wadda da isra'ila akan gaba sun koma kyautata alaƙar su da isra'ila haɗaɗɗiyar daular larabawa ta daidaita dangantaka da isra'ila a cikin shekarar 2020 kafin daga bisani kasashen bahrain morocco da kuma sudan su bi sahu ƙwararru daga nahiyar afirka za su buƙaci ƙasashen da suka ci gaba da su cika alƙawuran da suka ɗauka na samar da isassun kuɗaɗen gudanar da ayyukan daƙile sauyin yanayi yayin taron cop 27 da zai gudana a birnin sharm al sheikh na ƙasar masar cikin wata sanarwa da ƙwararrun ƙarƙashin ƙungiyar raya gabashin afirka ko kuma igar suka fitar a birnin nairobi ƙasar kenya sun ce ƙasashen da suka ci gaba su ne ke fitar da kaso mafi yawa na iskar carbon mai ɗumama yanayi don haka ya dace su samar da kuɗaɗen rage tasirin sauyin yanayi ga ƙasashe masu tasowa waɗanda ke na kuɗa sakamakon rashin ƙarfinsu na tunkarar wannan ƙalubale sanarwar ta ƙara da cewa a watannin da suka gabata kasashen afirka da dama sun sha fama da wasu daga cikin munanan tasirin sauyin yanayi ciki har da ambaliyar ruwa a najeriya da fari a yankin gahon afirka da yake tsokaci game da hakan daraktan cibiyar hasashen yanayi ta icpac da ke karshen ƙungiyar igar guled artan ya ce nahiyar afirka na fatan sauran sassan duniya za su fahimci mummunan tasirin da nahiyar ke fama da shi daga sauyin yanayi To labaran duniyar na fita muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. A Najeriya an buɗe tashar teku mafi zurfi ta farko ta ƙasar wacce aka tsara za ta iya sarrafa kwantenoni miliyan ɗaya da ɗari biyu a shekara. Gwamnan jihar Lagos Baba Shide Sanyo Olu ya bayyana a yayin bikin buɗe tashar cewa sabuwar tashar jirgin ruwan za ta sanya Lagos a matsayin cibiyar hada-hadar sufurin ruwa ba kawai a yammacin Afirka ba. har ma a yankin tsakiya da yammacin afirka baki daya tashar teku mai zurfi da kamfanin sin na chec e ya gina ita ce tashar ruwa mafi girma a najeriya kana ɗaya daga cikin mafiya girma a yammacin afirka an dai fara aikin gina tashar ce a watan yunin shekarar 2020 hukumar kula da ilimi kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya cewa da unesco ta nuna matukar damuwa da yadda wani bincike ya nuna cewa kaso mai yawa na waɗanda ke kashe 'yan jarida ba a hukunta su gabanin fitar da rahoton na yau unesco ta buƙaci ɗaukar matakan baiwa 'yan jaridun kariya bisa la'akari da sadaukarwar da suke yi a cewar hukumar halin da 'yan jarida ke ciki musamman a yankunan da ake fama da rikice-rikice ko yaƙi yana buƙatar ɗaukar matakan magancewa rahoton na unesco ya ce tsakanin shekarar 2020 zuwa 2021 an yi wa 'yan jaridu 117 kisan gilla lokacin da suke bakin aikinsu yayin da wasu 91 kuma aka kashe ba a bakin aiki ba. To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To da aka sauri labaran duniya sai sauran shirye-shiryen da zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau.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 To a shirin na yau za mu mai da hankali ne kan yadda hare ta'addanci ke da lashe rayukan mutane a kasar Somaliya. Na baya-bayan nan mafi muni shine na ranar Asabar da ta gabata wanda yan sa mutum kimanin 120 suka rasa rayukansu a Mogadishu babban birnin kasar bayan wasu tagwayen hare-haren bam da aka dana a mota. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. madalla a somaliya mutane kimanin 120 ne aka tabbatar sun rasa rayukansu kana wasu kimanin 300 suka jikkata a wasu tagwayen har haren bam da aka kai mogadishu ranar asabar da ta gabata ministan lafiyar kasar haji ali adan ne ya tabbatar da wannan adadi ga manema labarai ranar litinin a birnin na mogadishu an dai kai hare-haren biyu ne kan ginin ma'aikatar ilimin kasar kuma 'yan bindigar sun buɗe wuta kan jama'a bayan tashin babban a cikin ginin bayanai sun ce halin da ake ciki ya yi muni sosai inda asibitocin birnin ke cike da waɗanda suka jikata da kuma gawarwakin mutane lamarin ya fi karfin jami'an kiwon lafiya duba da yawan waɗanda ke buƙatar kula ta gaggawa buƙatar da ake da ita ta magunguna ta ƙaru sosai wanda ya sanya akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru bayan jerin hararen an ci gaba da neman mutane a baraguzan gine-ginen da suka rushe shugaban kasar ta somaliya hassan sheikh mohammed ya ziyarci inda lamarin ya faru inda ya allah wadai da harin ya kuma bukaci taimakon kasashen duniya akan magunguna da kuma likitoci yayin da ya bukaci 'yan kasar su je asibitoci domin ba da gudunmawar jinin su. ilaa iyo hadda da dhaawacay tare waa boqol dhaawacyo kalena way soo bixi doona dhimasho kalena way soo bixi doonta nimankan iyo annaga ummadda iyo haddii ay tahay intaba mr mahmud ya shirya wa manema labarai bayan ziyarar da ya kai wurin da aka kai harin bam din cewa mai yiwuwa adadin waɗanda lamarin ya shafa ya karu akwai ofisoshin gwamnati da dama da otal-otal da ɗakunan cin abinci a kusa da wurin da aka kai harin mai magana da yawon rundunar 'yan sandan ƙasar somaliya sadiq dudishe ya bayyana tun da farko cewa mutane da ba a tantance adadinsu ba ciki har da 'yan sharidu da jami'an 'yan sanda na daga cikin waɗanda harin ya ritsa da su a yadda yake allah wadda da wannan harin firaministan ƙasar somaliya hamza abdi bare ya bayyana cewa irin wannan mataki na ƙungiyar al-shabab ko kaɗan ba zai taɓa dakushe ƙoƙarin gwamnati na kawar da ayyukan ta'addanci ba. kasashen duniya da kungiyoyin kasa da kasa da dama sun tar da allah wadai da harin na baya-bayan nan a nasa bangare babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana matukar allah wadai da harin ta'addancin na birnin mogadisho cikin sanarwar da kakakinsa ya fitar mr guterres ya ce ya kaɗo matuka da jin mummunan har na ranar asabar ya kuma mika sakon ta'aziyyarsa ga iyalan waɗanda harin ya ritsa da su ciki har da na wasu jami'an majalisar ɗinkin duniya da jami'an gwamnati da al'ummar ƙasar ta somaliya ya kuma yi fatan samun sauki cikin gaggawa ga waɗanda lamarin ya ritsa da su shi ma shugaban hukumar zartarwa ta ƙungiyar tarar afirka au musa faki muhammad ya yi tar da mummunan har na mogadishu yana mai tabbatar da aniyar ƙungiyar ta au tare da haɗin gwiwar tawagarta da ke aikin tabbatar da mika mulki cikin lumana a ƙasar ko atmis a takaice ta tallafa wa gwamnatin somaliya da al'ummar ƙasar wajen samun nasarar wanzar da zaman lafiya da tsaro a ƙasar harin na ranar asabar da aka nufi ma'aikatar ilimi da shi shine mafi muni a somaliya tun bayan harin bam cikin wata babbar mota da ya auku a kusa da inda na ranar asabar ɗin yawa kana yau shekaru biyar da suka gabata har na ranar 14 ga watan oktoban shekarar 2017 a yayansa mutum 512 suka rasa rayukansu kana wasu 290 suka jikata kuma an bayyana shi da mafi muni a wannan kasar ta somaliya shugaban kasar hassan sheikh muhammad ya bayyana cewa har na baya-bayan nan ba zai sanya gwiwar gwamnatin kasar ba wajen yakin da take da mayakan masu ikirarin jihadi a watan augustan da ya gabata ne ya sha albashin yakar mayakan na alshabab da kuma toshe masu duk wasu hanyoyin na samun kudaden shiga tun tuni ne jami'an tsaron kasar da kuma mayakan sa kai suka kaddamar da matakan soji a tsakiyar kasar wanda a cewar hukumomin kasar ya taimaka gayan wajen kwato wasu yankunan kasar daga hannun mayakan sai dai har yanzu akwai wasu mayakan da suka gagari gwamnatin kasar wanda masana da dama ke cewa ya nuna yadda har yanzu mayakan na alshabab ke da karfin tsara harare da kuma kaddamar da su kuma na baya-bayan nan manunu ya ce a game da hakan bayanai na cewa kungiyar alshabab ta yunkuro sosai a watannin baya-bayan nan ko da yake a farkon wannan wata an kashe wani jagoran mayakan masu ikirarin jihadi a wani farmakin soji tun dai bayan zuwan shugaban kasar na yanzu ne hassan sheikh mahmud a watan satumba gwamnatin kasar ta somaliya ta tsananta kai hare-hare kan mayakan da ke da alaka da kungiyar alka'ida To yanzu bari mu yi waiwaye akan wasu munanan hare hare da suka wakana a kasar ta Somaliya tun daga shekarar 2011. Harin farko wanda kungiyar Alshabab ta ɗauki alhakin kaiwa a Somaliyar shine na ranar 4 ga watan Oktoba na shekarar 2011 bayan ficewarta a watan Ogista daga Mogadishu babban birnin kasar harin wanda aka kai da wata babbar mota kan wani ginin gwamnati a yayin sa mutane 82 sun rasa rayukansu kana wasu 120 suka jikkata sai kuma na shekarar 2013 inda a watan afrilu wani harin bam da aka dana a mota kan babbar kotun mogadishu ya yi sanadin mutuwar mutum 34 wanda shi ma alshabab ta ɗauki alhakin kaiwa sai kuma a shekarar 2015 a ranar 20 ga watan fabrairu wasu tagwayen fashe-fashe a wani babban otal da kungiyar ta dauki alhakin kaiwa wanda suka yi sanadin mutuwar mutum akalla 25 cikinsu har da 'yan majalisa da mataimakin magajin birnin mogadishu na lokacin da kuma sakatare na sirri na firaministan kasar da kuma shugaban ofishin mataimakin firaministan kasar sai kuma wani makamancinsa a watan nuwamba shekarar 2016 inda mutane kimanin talatin suka rasa rayukansu a tarwatsewar wata mota shaƙe da bama-bamai a kusa da wata kasuwa shi dai wannan harin ba wanda ya ɗauki alhakin kai shi amma an alakanta shi da ƙungiyar ta al-shabab a shekarar 2017 ma ƙungiyar ta kai hare-hare a wurare da dama inda a ranar 25 ga watan janairu akalla mutane 28 suka rasa rayukansu a wasu jerin har-haren bam da aka dana a mota kan wani otal mai suna daya wanda kuma bayansa aka kaddamar da hare-hare da bindigogi wanda shi ma kungiyar ta alshabab ta dauki alhakin kaiwa a ranar 19 ga watan fabrairu an kai wani harin kunar bakin wake da wata mota shaƙe da bamai a mogadishu babban birnin kasar da mutane akalla 39 suka rasa rayukansu harin kuma ya zo ne a daidai lokacin da kungiyar ta alshabab ta sha alwashin kaddamar da hare-hare ba kautawa kan sabon shugaban kasar a ranar 14 ga watan oktoba wani hari da wata babbar mota a lardin hodan a wata unguwa ta 'yan kasuwa mutum 512 sun rasa rayukansu sai kuma a ranar 28 ga watan oktoba inda wasu masu dauke da makamai guda biyar suka abka a cikin wani otal mai suna nasa hablod bayan da suka tarwatsa wasu motoci guda biyu shaƙe da bamabamai a kusa da ginin bungiyar alshabab ce ta dauki alhakin harin wanda ya yi sanadin mutuwar mutum 27 sai kuma a shekarar 2018 inda wani hari a ranar 23 ga watan fabaru ya yi sanadin mutuwar mutane 38 a wasu jerin hare-hare da bambamai da aka dana a mota wanda aka auna a kan wani ayarin motocin shugaban kasar a kusa da wani otal da ke magadisho babban birnin kasar wanda kungiyar alshabab ta dauki alhakin kaiwa a ranar 9 ga watan nuwamba mana shekarar ta 2018 wani hari ya yi sanadin mutuwar mutum arba'in da 41 a fashewar wasu motoci guda biyu da aka danawa bama-bamai wanda kungiyar alshabab ta dauki alhakin kaiwa a kusa da wani otal mai suna sahafi wanda ya shahara wajen karɓar manyan jami'an siyasa a shekarar 2019 a ranar 28 ga watan disamba wani hari da aka kai da mota ya yi sanadin mutuwar mutane 81 ciki har da wasu 'yan asalin kasar turkiya guda biyu da kuma wasu ɗaruruwa da suka jikkata a wata unguwa mai fuskantar taruwar jama'a a mogadishu babban birnin kasar akalla mutane 16 da ke cikin waɗanda harin ya ritsa da su ɗalibai ne na jami'ar mogadishu waɗanda wata mota ta tarwatse a daidai lokacin da motar bas ɗinsu ke wucewa a kusa da wani shingen bincike ƙungiyar alshabab ta ɗauki alhakin kai harin wanda ta ce ta kai shi ne kan ayarin mayakan da ta ce na turkiya ne da kuma wasu 'yan sa kai da ke musu rakiya a shekarar 2022 wani hari a tsakanin ranar 19 zuwa 20 ga watan Ogista wanda aka kai kan wani otal mai suna Hayat a Mogadishu ya yi sanadin mutuwar mutane 21 da kuma da wasu 117 a wani samame da wasu gwamman mayakan alshabab suka kai sai na baya-bayan nan a ranar asabar da ta gabata inda mutane akalla 120 suka mutu kuma kimanin 300 suka jikata. har ila yau kungiyar ta alshabab ta ɗauki alhakin kai munanan harhare a wasu kasashe makwabtan somaliya musamman a kasar kenya ciki har da harin da aka kai a cibiyar kasuwanci ta westgate da ke nairobi wanda aka kashe mutum 67 a shekarar 2013 da kuma harin da aka kai a jami'ar garissa inda mutum 148 suka mutu a shekarar 2015 To masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake ya haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara da kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. To yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare.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 radio murya musulunci na iran suna na nafi wa wannan fisa dan wailar zuwa gunduma sa rashin da maradi bugu da kari dan eh, nijar mazaunin birnin tare abuja nigeria eh, ni na bisa ga wannan yankuri da eh, baba buhari na niyyar canza kuɗi canza yanayin launin takardar kuɗi to ni ganin ke ba nan ba ne gizo ke saka na ɗaya wannan lokaci da ya bada ya yi kaɗan kuma bugu da ƙari to idan za a canza launin kuɗin to ba ma a canza launin kuɗi kamata a yi ba a mai doma kuɗin martaba su a cikin ƙasashen duniya daraja kuɗi sau da an yi a cikin yanayin da ake cikin yanzu to naira ta zama tabarbararren kuɗi wanda ba su da wani danko ba su da wani eh, girma a bangaren kuɗaɗe na duniya to ya kamata a maido musu martaba su daga na kuna na fisa daga nan birnin tare abuja ne. Assalamu alaikum gidan radio ta Hausa da farko suna na tasiri ungo tudu da magaram Nijar. To yau ra'ayi na kira ne zan yi da magabatan kasar mu Nijar yana da kyau su tsaya su duba su kula dangane da sabkowar makiyaya a filayen noma ya kamata su tsaya su ɗau mataki kwara ranar dangane, an magance rikici na manoma da makiyaya a daidai wannan lokaci da ake tattara amfanin gonakai wanda makiyaya suke sabkowa gonakan manoma wanda hakan yana haddasa sa rikici da dama a tsakanin manoma da makiyaya ya kamata su shiga tsakanin manoma da makiyaya don ganin su makiyaya sun tsaya iya inda suke su kuma manoma su gaggauta tattare amfanin gona kansu a daidai wannan lokaci na gode gidan radio biyu ta hausa daga tasiri unguwar tudu da magarin To madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin maku wato a ƙwarya malami na gaba sai ka ja muje. sashen Hausa na Radio VOH Tehran mai muku magana Alkasum ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayina saman wannan mataki wanda shugaban kasar Nijar ya ɗauka ya samu hannu na ƙara ma 'yan majalisar dokokin Nijar ƙarin kuɗaɗe wanda suke gabatar da abubuwan su na rayuwa. To gaskiya wannan mataki da shugaban kasar Nijar ya ɗauka bai zo mana da mamaki ba saboda 'yan majalisa ne duk abin da gwamnati in gwamnati ya kawo ƙudiri nan da nan sun samu wannan kudirin hannu ba a diba cewa wai wannan kudiri yana ya samu goyon bayan talaka saboda mu 'yan majalisar mu ba wai suna walkitar talakawan Nijar ba ne a'a suna wakiltar gwamnatin Nijar ne abinda gwamnatin Nijar yake bukata shine 'yan majalisar Nijar suke kenan kan ma eh, a yi mamaki dan an kara ma 'yan majalisa kuɗi na eh, hidimomin rayuwarsu sai dai mu ce muna jan hankali da shugaban kasar Nijar da ya ɗauko tayayya ta ci gaban kasa ta kishin kasa ko kuma yanzu gaskiya abubuwan da yake yi suna ba mu mamaki radio iran mai muku magana alkasim ne daga nan agadez ku tashi lafiya assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci na iran gaskiya yanzu a ce muna da yan majalisa na agaras shi mutanen nan yan majalisa na shi talaka suka zaɓe su ko gwamnati ya zaɓe su in talaka suka zaɓe su da amma yan majalisa ƙarin kuɗi ƙara a gyara hanya a rilita agaras agaras tawa tunda yan majalisa ba talakoki bane ba kuma majalisa ba su bin hanya ƙasa mota ka ta kare resuwal ta kare wannan ta kare kashe fini saboda Allah ya kamata a gyara mai talaka salamu alaikum sai na daga ku mai magana kalla buta daga jambo da Niger a Arliti Niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio hiran jamhuriyar musulunci sunana Muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar to Babu Buhari an ka diba ko mun diba mun koma baya lokacin da aka zo gaba daya aka sauya kudin Najeriya mu da cikin sakuna mu suke ajiyewa kudi cikin gidaje aka zo aka bar aka sake naira to a yi hankali dai ka a koma wurin jiya noman goje an yaga a sauya a gaya ma mutane kuma ya san matakin da ya dauka ba a zo a ce ba a lokaci kaɗan a sake abu na wannan bai kamata ba muna kira ga gwamnatin ƙasar najeriya baba buhari ka a koma a yi da sunana muhammadu dan bari shugaba na fada mazajin naga nyamai nijar assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta iran mai magana muhammadu mubarak mata mai da magaram a jamhuriyar nijar babu shakka dangane da kama-kaman da gwamnatin nijar take na 'yan adawa ko kuma in ce na wanda ba sa cikin gwamnatin ta musamman gwamnatin da ta shuɗe ta muhammadu isu to muna tun da allah wade da wannan lamari domin ganin kama-kaman da ake ana gwada son zuciya wajen kama mutane ya kamata duk wasu wanda suke hannu da ake zargin su da cin hanci da rashawa a sake su domin an san wanda suke da cin hanci da rashawa a ƙasar Nijar kawai dai sun fi karfin a kama su ne ko kuma in ce wannan ne na 'yan magana da suke cewa mai uwa a gindin murhu na gode murin jamhuriyar musulunci ta iran mai magana muhammadu buhari kuma ta mai da a jamhuriyar nijar to da da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. tuwan sai shiri na gaba shirin nan na kisoshin rayuwa kisoshin rayuwa rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanar stan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun ci gaba da magana dangane da yakin tabuka inda muka bayyana wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam guda uku suka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaskiya kan cewa ba su da wani uzuri na rashin zuwa yakin tabuka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa aka kaurace musu na kwanaki hamsin sai ayin alkur'ani mai girma suka sauka da karban tubansu wanda ake karantawa har ranar kiyama a cikin alkur'ani mai girma a lokacin da allah ta'ala ya karbi tubansu kaf dan malik ɗaya daga cikinsu ya ce musulmi suna rige-rige yi masa barka da karban tubansa ya ce a lokacin da ya isa wajen manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga fuskarsa a sake yana murmushi a lokacin da ya ganshi sai ya masa bishara da karɓar tubansa ya kuma kara da cewa ina maka bushara ranar da bata taɓa ɓullo maka ba tun ranar da aka haife ka sai ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shin daga wajenka ne ko kuma daga Allah ta'ala sai ya ce daga wajen Allah ta'ala ne a nan sai malik ya ce zai yi sadaka da thulusin dukiyarsa saboda godiya ga Allah ta'ala bisa karban tubansa har ila daidai lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake shirin fita yakin tabuka sai wasu munafikai suka zo wajensa suka buƙaci a ba su izini su gina masallaci a unguwar bani sulaim kusa da kuba wajen madina saboda marasa lafiya tsoffi da gajiyayyu da kuma ranakun da ake yin ruwan sama a riƙa yin sallah a masallacin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba su izini har ila yau a lokacin da suka kammala gina masallacin sai suka buƙaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu sallah ya buɗe musu masallacin da sallah a cikin sa sai ya ce masu sai ya dawo daga tabuka zai zo ya buɗe masu masallacin amma kafin ya dawo Allah ta'ala ya saukar da ayoyi alkur'ani mai girma a cikin suratu tauba wanda suka hana shi buɗe masallacin banda haka ma Allah ta'ala ya umarce shi da ya rusa masallacin don ba su gina shi saboda allah ta'ala ba sun gina shi ne don rarraba kan muminai ko musulmi sannan don masallacin ya zama mafaka ga masu barna wato munafukai a madina a zahiri dai mutum zai iya cewa gina masallaci ko yaya yake dai yana da kyau amma idan ya zurfafa tunani zai gane cewa Allah ta'ala ya san abin da yake bayyane da kuma yake ɓoye don haka da wani dalili ne Allah ta'ala ya ce a rusa masallacin unguwar bani sulaim sannan aka mai da shi wurin zuba shara an ce a zamanin jahiliya a madina akwai wani mutum wanda ake kira abu amir ya shiga addinin kiristanci sannan ya ɗauki tafarkin ruhbaniyawa a cikin kiristoci wato zuhudu wato hanyar masu bauta wa'anda kuma suke shiga halwa daga lokaci zuwa lokaci suna ƙauracewa mutane su yi ta yin bautan allah ta'ala don haka suna ɗaukarsa a matsayin mai zuhudu da kuma mai bauta cikin kiristoci a lokacin sannan ya sami karbuwa mai yawa a cikin kabilar hazaraj da take yathriba ko kuma madina a lokacin kafin haka abu amir dai yana daga cikin malaman nasara wanda suke wa mutane bushara da bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira daga makka ya koma madina sai abu amir ya ga ba wanda yake himmatuwa da shi ba wanda yake zuwa wajensa sannan ya ƙi musulunta a lokacin da ya ga cewa ya rage shi kadai sai ya ƙuduri aniyar yaƙar addinin musulunci don haka ya yi hijira daga madina ya koma makka wajen ƙurashawa don su taimaka masa yakar addinin musulunci a lokacin da ya isa makka ya nemi haɗin kai da mushikan makka don yakar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma addinin musulunci ya kuma fara kiran kabilu su fito don yakar musulunci da kuma manzon allah sallallahu alaihi wa sallam an ce yana daga cikin waɗanda suka tsara yakin uhudu ga mushikai kuma shine ya ba da shawarar a haka ramuka guda biyu a ranar uhudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin ɗaya daga cikinsu ya kuma ji rauni a fuskarsa. To masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To yanzu kuma ga shirin nan na shiriyar Alƙur'ani.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 Allah ba kamar yadda ya cancanta a girmama shi. Alhali ƙasa gabaki ɗaya tana cikin damƙarsa a ranar alkiyama. Wasu samawa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 duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 kogin jordan da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suna kokarin killace dukkanin mashigar garin halil da ke gabar yamma da kogin jordan bayan harin ramuwar gayya da aka kai kan matsugunin yahudawan sahayoniya yan kaka gida na kiryat arba da ya sanadiyar halakar ɗaya daga cikin tsagerun yahudawan sahayoniya tare da jikatan wasu biyu na daban sannan wasu falastinawa biyu suka buɗe wuta kan sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a mararrabar garin bani na Betlehem da ke kusa da garin Halil inda majiyar gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta yi da'awar cewa babu wanda ya samu rauni a sanadiyar buɗe wutan sannan maharar sun samu nasarar tserewa a samaman da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila suka kai kan yankunan da suke gabar yamma da kogin Jordan sun gudanar da bincike a gidajen Falasɗinawa a garin Halil ciki har da gidan Nabil Ja'afari dan uwan Falasɗinan da ake zargi da hannu a buɗe wuta nasara kan matsugunin yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida na kiryat arba kuma sojojin sun ɗauki taswirar gidan domin shirin rusa shi duk da cewa sojojin gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kashe muhammad kamal ja'afari dan shekaru 35 a duniya da ya kaddamar da hari kan matsugunin yahudawan sahiyoniya na kiryat arba sannan suka hana gawarsa ga 'yan uwansa kafar watsa labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta nuna wani hoton bidiyo da a ciki ta gwada wata gawa da ta ce ta muhammad kamal aljafar ce da ya kaddamar da hari kan matsugunin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida na kiryat arba kuma a cewar majiyar tsaro da na asibitin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila cikin waɗanda suka samu raunuka a harin na kiryat arba har da roni hananiya ɗaya daga cikin shugabannin matsugunan yahudawan sahiyoniya masu tsaurin ra'ayi a yankin garin halil na falasɗinu da aka mamaye kuma majiyar asibitin ta ce raunin da ya samu mai tsanani ne gaya a nata bangaren majiyar 'yan gwagwarmayar falasdinawa ta bayyana cewa harin buɗe wuta kan matsugunin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida na kirya arba ya zo ne a matsayin mai da martani kan matakin wuce gona da irin da tsagirin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida suke ɗauka kan al'ummar falasdino da aiwatar da kashe-kashen gilla kansu gami da lalata musu gonaki musamman karya musu bishiyoyin zaitun a bayan harin da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka kaddamar kan garin halil firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yair lapid ya ba da umarnin karfafa matakan tsaro da kasancewar sojojin gwamnatin yahudawan sahiyoniya cikin shirin kota kwana yana mai jaddada cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila za ta ƙara ƙarfafa rundunar sojinta a yankin garin halil ta hanyar ƙara yawan sojojin domin tsorora matakan tsaro a yankin kamfanin dillancin labaran anadolu na ƙasar turkiya ya watsa rahoton cewa a ranar lahadin wannan mako tsagerun yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida sun kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan yankunan falasinawa da suke garin halil kamar yadda manal alja'abari mai nazari kan harkokin yau da kullum na kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta bi tsimlem a haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bayyana wa kamfanin dillancin labarai na anadolu cewa ta samu tabbacin cewa tsagerun yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida sun farfasa sa motocin falasinawa akalla goma a hare-haren wuce gona da irin da suka kai kan yankunan falasinawa da suke garin halil sannan manal aljabari ta kara da cewa kafin har ranar lahadin da ta gabata tsagirin yahudawan sahayuniya sun kaddamar da hari cikin dare kan wurin ajiye motocin falasinawa da ke yankin arra'as inda suka farfasa gilasan motocin falasinawa masu yawa baya ga buɗe wutan bindiga kan gidajen falasinawa sakamakon haka ƙungiyar kwato 'yancin falasinu ta plo ta yi kira ga falasinawa da su gudanar da yajin aiki ta hanyar rufe kasuwanni rahotanni domin bayyana tsananin bacin ransu kan matakan cin zarafi da musgunawa da suke fuskanta daga bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da na tsagirin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida hakanan majiyar watsa labaran hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasinawa ta bayyana cewa a zanga-zangar lumana da falasinawa suka fito a yankunan da suke gabar yamma da kogin jordan domin bayyana bacin ransu dangane da ire-iren matakan musgunawa da cin zarafi da suke fuskanta daga daga bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da na tsagerin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun far musu lamarin da ya janyo tarzoma tare da jikatan falasinawa masu yawa sakamakon shakar iskar gas da aka dinga harbawa kansu lardin halil dai yana daga cikin manyan lardunan falasinawa da suke gabar yamma da kogin jordan kuma lardi ne da yake dauke da birane da garuruwa da kuma ƙauyuka kuma mafi shaharar su shine garin halil baya ga manyan sansanonin yan gudun hijiran falasinawa da ƙanana sannan akwai matsugunan yahudawan sahayoniya yan kaka gida a lardin na halil da suka doshi hamsin a ƙididdigan da cibiyar kare haƙoƙin falasinawa da kafofin watsa labaran falasinawa suka bayyana kuma tarihin fara mame yankunan garin halil domin gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida ya kunno kai ne tun a shekara ta 1970 inda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fara gina matsugunin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida na kiryat arba wannan sabon tashin hankali ya sake kunno kai ne a gabar yamma da kogin jordan bayan harin ramuwar gayya da wani bafalistini ya kai kan matsugunin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida na kiryat arba da ke lardin halil da aka mamaye inda rahotanni suka bayyana cewa harin ya yi sanadiyar halakar daya daga cikin tsagerun yahudawan sahayoniya tare da jikkatan wasu biyu na daban sannan wasu falastinawa biyu suka buɗe wuta kan sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a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 hakanan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta janye takardar izinin gudanar da aiki a cikin haramtacciyar kasar isra'ila na falasinawa 164 'yan garin nablus bisa zargin cewa suna da dangantaka da wanda ake zargi da halaka sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a garin na nablus duk da cewa ba a san kowane ne ba a nata bangaren majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa akwai yiwuwar wannan shekara ta 2022 ta kasance shekarar da aka fi zubar da jinin falasinawa a kirdadan da to Wenisland mai shiga tsakani na musamman na majalisar ɗinkin duniya kan batun wanzar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiyayi inda ke bayyana cewa akwai yiwuwar wannan shekara ta 2022 ta kasance shekarar da aka fi zubar da jinin falasinawa musamman a yankin gabar yamma da kogin jordan sudan sakamakon bibiyar da majalisar ɗinkin duniya ta yi kan yawan adadin falastinawa da ake kashewa tun daga shekara ta 2005 masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. to nan za mu karkare sai Allah ya kai mu gobe zaje mu dauke don shirin kafin lokacin mutum kwa da kwanakin ku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya